أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون shin waɗannan mushrikai sun faɗa abin da suka faɗa ne saboda ba su san Allah yana yalauta arzikinsu ga wanda ya ga dama ba don ya jarrabe shi shin zai gode ko zai butulce kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama don ya jarraba shi shin zai yi haƙuri ko zai yi fushi da ƙaddarar Allah lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai dalilai da suke nuna gudanarwar Allah ga mutane masu imani domin su ne kaɗai suke amfanuwa da dalilai amma su kafirai suna wuce waɗannan dalilai suna masu masu bijire masu.